na Fatima Abdullahi. Na jin farin ciki sosai. Bakar Umar. farin ciki sosai ba kaɗan ba. Marayu kenan a babban birnin Najeriya Abuja suka taru don karbar tallafi daga kungiyoyin jin ƙai da kan tara gudumawar daga ɗaiɗaikun mutane. Wannan dai na gudana ne karkashin lemar kungiyar Ahalu Sunna ta Najeriya Izala da kan tara sunayen marayun har ma da matan da mazajensu suka rasu da basu tallafin. Inda kuma kan ɗaunoyin karatun yara marayun don kaucewa aukawa su gararan bakan tituna. Alhaji Sa'idu Musa Yalwa shine shugaban shugaban kwamitin marayu na babban birnin tarayya. Yanzu abin da Allah ya hore mana wannan kalmar ka saya wa zaurawa da marayu mun sai shinkafa wanda aka daure shinkafan wajen ɗauri ɗari hudu aka asa indomi kasan saba'in da biyar muka kasa indomi inda za a raba wasu zaurawan zalla muka sai man gyada katan goma sha biyu wanda shine wanda muka raba muka sami turamin atamfa wajen ɗari biyar da biyar muka sami na yadin shadda wajen yadi na mutum ɗari biyu da biyar abubuwan da Allah ya hore mana kenan wannan karan muka aka raba a yau in an tattara waɗannan muhimman kayayyaki na gudumawa shin kudin su zai kai kamar nawa alhamdulillah daga jiya sai na muka jiya da safe miliyan biyu da dubu ɗari biyu kafin yamma abun ya haura miliyan biyu da dubu ɗari shida abin nan kwakiyar abin nan kashe shugaban izala sheik abdullahi balalo ya faɗi muhimmancin tallafin har ma ga 'yan gidan yari mai ɗan tara kaɗan a baya in ya fito kamar an yanta wuyarsa allah ya ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za makarba aw miskina za matarba ku yanta wuya to yanzu ba bayi kenan ku je gidan fusu na irin wayannan a fidda su su dawo zuwa ga iyalansu a musu nasiha sai su zamanto mutanen kirki sannan zawarawa a ci gaba da taimaka musu ba taimaka musu ba kawai a yi kokari a samu kuma masu auren su bayan an koya musu sana'a mu za mu iya kokari mu koya musu sana'a sauran mazaje kuma a yi kokari a taimake su don a aure su saboda da yawa daga cikin matan annabi ya aure su don tausayawa to ya kamata kuma masu mata ɗaya da masu mata biyu da masu uku su samu daman karawa domin a fidda wa'annan 'ya'ya namu 'yan uwa namu iyaye zawarawa don su samu nutsuwa su samu gidajen aure da alamu akwai muhimmanci kwarai wajen shigowar al'umma ga tallafawa marayu da 'yan gudun hijira a lokacin da gwamnatin najeriya ke kamfar kuɗi da akan ya sanya aniyar nemo lamuni ma don biyan albashin ma'aikata nasura da lika murar amurka daga abuja najeriya